برواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله للتافن الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله a lokacin قباتا منكرا تعديس أعطى بن يسار رحمه الله wanda ya kushi bayani game da lokaci na sallar asuba yayin da mai tambaya ya zo ke tambaya wajen annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam game da iyakar lokacin sallar asuba manzo Allah yayi shiru bai ba shi amsa ba washe gari sai manzo Allah ya ba shi amsar a aikace sannan washe garin washe gari nan ma ya kara ba shi amsar a aikace lokacin farko ya sallaci ita sallar asuba yayin da alfijir ya riga ya keto a lokaci na biyu kuma bayan alfijir ya keto gari ya fara haske a ƙarshe sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam ya ce dukkan waɗannan lokuta ne ga ita sallar asuba wato waƙatu taghalis da kuma wakatul isfa lokacin duku-duku kafin gari ya yi haske da kuma lokacin da gari ya riga ya haske amma rana ba ta fito ba waɗannan lokutan lokutan sallah na asuba ne sai dai ana maganar wanne ya fi to wanda ya fi shine yin sallatar ita sallah a farkon lokacinta shine yin sallar a duku-duku wato sallata ita asuba to karkashin wannan hadisi na Ata bin Yasar rahimahullah daga cikin ababen da yake nuna mana mun fahimci halaccin jinkirta bayani a lokacin da mai tambaya yake yin tambaya idan da maslaha cikin jinkirtawa ta yadda yayin da wannan mai tambaya ya zo yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah bai ba shi amsa a lokacin da yake tambayarsa ba sai a washe gari to wannan sai yake nuni akan halaccin a iya jinkirta ba da amsar tambaya domin wata maslaha wannan maslahar ta iya zantowa saboda ba da amsar tambayar a wannan lokacin zai zanto barna to sai a jinkirta ta iya yiwa kuma babu cikakken ilimi game da abin da ake tambaya a kai to ana mutum sai ya jinkirta ba da amsa har sai ya je ya yi bincike ya gano abin da yake shine daidai kan abin da aka tambaye shi wannan matsala kuma ta iya zantowa a'a shi wannan mai tambaya ba shi amsar a magance ba za ta isar da shi ba sama da bashi amsar a aikace to anan sai a jinkirta idan lokacin aiki ya zo da ya sa to sai a yi aiki a matsayin amsar abin da ya tambaya a kai kamar yadda ya faru a shi wannan hadisi na a ba bin yasa sannan kuma cikin eh, wannan hadisi mun fahimci kulawa ta ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dangane da abin da ya shafi karantar da al'ummarsa ta yadda yayin da wannan mai tambaya ya tambaya manzo Allah ya yi shiru bai ba shi amsa ba har sai shegari da lokacin sallar asuba ya yi alfijir ya fito a sadiq sai manzo Allah ya sallaci ita sallar asuba sannan sai ce ina mai yin tambaya ma'ana ajiya game da iyakan lokacin sallar asuba wannan rikewar da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai take nuni kan kulawa da kuma damuwar shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wajen al'ummarsa su san addininsu dan haka abu darwin jundu bin junada al-gifari rahimahullah kamar yadda hadisin sa yazo cikin littafin al-musnad da jami'u bayan ilmi wa fadli da waninsu yake cewa babu wani abu na ilimi face manzo Allah ya karantar da mushi hatta tsuntsun da yake yawo a sama in akwai wani ilimi tattare da shi to manzo Allah zai ambata mana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi yasa kamar yadda ya tabbata hadisin Salman Farisi cikin sahih Muslim Sunan Abi Dawud Tirmidhi Nasa'i ibn Majah shashin mushrikai suka same shi suka ce shin wannan annabi naku komi da komi ya sanar da ku hatta yanayin shiga ban daki da yanayin yadda zaka biya bukata sai ce ajal kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya sanar da mu hatta yanayin yadda za mu shiga ban ɗaki mu biya bukatar yanayin yadda ya kamata a shiga da yanayin yadda ya kamata a fito da yanayin da ya kamata a yi tsarki duk manzo Allah ya karantar da mu shi yasa Usama bin Sharik radiyallahu an kamar yadda yake cikin littafin al-musnad yake cewa mun kasance idan muna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kai ka ce tsuntsaye ne a kanmu saboda mutukan nutsuwa da muke da ita ah, wanda tsuntsu ke kansa ka koya ya baya so yayi me ya motsa saboda yasa in ya motsa tsuntsun zai tashi ya bar kansa to saboda karantarwa da suka samu wajen annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam in sun zama gabansa yana ba su ilimi to nutsuwa suke cikakkiyar nutsuwa to mun fahimci haka cikin shi wannan hadisin sannan kuma mun fahimta cewar halaccin jinkirta ba da amsa ga tambayar mai tambaya hakan yana kasancewa idan ya zanto akwai matsalaha cikin jinkirtawa amma idan babu matsalaha to anan baya halatta shi yasa ka'ida ce ma cewa ta akhirul bayani an waqtil haja la yajuz wato jinkirta bayani ga lokacin da ake buƙatar bayanin to nan baya halatta to amma an yi zamana akwai masalahar da za ta bayu zuwa ga a jinkirta bayani ga amsa tambayar mai tambaya to anan sai a jinkirta wannan shi ya fi kamar da ya faru a wannan hadisi ne sannan kuma wannan hadisi mun fahimta har yanzu cewa amsa ga tambayar mai tambaya ba ta taƙaituwa da amsar baki A takan zantowa har ta fuskar mai aiki har ta fuskar aiki sannan kuma saboda aiki ya fi tasiri cikin zukata sama da maganar baka yayin da ya zanto faɗa kake a baki baka aikatawa to wannan bai yin tasiri cikin zukatan mutane saɓanin kana faɗa kuma kana aikatawa don haka nuna abu ta fuskar aiki ya fi tasiri sama da nuna shi ta fuskar wato ainihin baki wanda wannan shi ya bayu a nan eh, manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sai nuna masa abin a aikace domin ya gani saboda wanda ya ga abu a aikace ya sha bamban da wanda kawai ji yayi haka ne ko ba haka ba don haka ya tabbata hadisin abdullahi bin abbas cikin littafin al-musnad manzo Allah yake cewa laysa al-khabaru kal mu'ayana laysa al-khabaru kal mu'ayana wato ainihin labarin da za a baka kai ka ji bai zama daidai da a yi abin a gaba ka gani ba haka ne ko ba haka ba don haka nuna masa da manzon Allah ya yi a aikace sai zanto hakan ya fi tasiri ya fi kuma zama cikin zukata sama da ainihin faɗa haka a baki don haka za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana ba da kulawa sosai ta wannan bangare ne kamar yadda ya tabbata hadisin ammar bin yasir cikin littafin al-musnad sahihi bukhari da sahihi muslim wata rana ammar bin yasir manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya aike shi kan wata bukata tasa saboda ka sai janaba ta kama shi yayin da janaba ta kama shi kuma babu ruwa to ya riga ya san cewa idan jaraba ta kama mutum inda ruwa wanke jiki ake gaba daya don haka kawai sai ya kiyasi sai ta ta birgima a ƙasa irin yadda doki yake birgima da jaki gaba ɗaya sai da ko'ina da ko'inansa ya samu ƙasa a jikinsa to ban haka ya kasance yayin da ya dawo sai yake gaya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi alihi wa sallam cewa ga abin da ya faru don haka sai manzo Allah ya ce da shi ai ya isar maka innama yakfika an taqula biyadai ka haka?" an taqula bi ma'ana an taf'ala biyadai ka haka. ai ya isar ma ka aikata haka da hannuwanka sai manzo Allah ya yi masa taimamar a aikace sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam domin nunin akan cewa aiki ya fi tasiri sama da maganar baka haka lokacin da aka zo aikin haji aikin hajji da manzan Allah ya yi hijjatul wada aikin hajji da ban kwana haka manzan Allah ya kasance yana nuna wa sahabbai aikin hajin a aikace kamar yadda ya tabbata cikin sai muslim in yi kaza yi kaza sai ce khudu'anni manasikakum la'alli la alqakum da ami hadha zai iya gaya musu a baki cewa kaza da kaza ake in an yi kaza sai a yi kaza sannan sai a yi kaza amma sai nuna musu a aikace sallallahu alaihi wa ala wa sallam kamar yadda ya tabbata hadisin sahal bin sa'ad sa'idi wanda yake cikin littafin al-musnad da sahih al-bukhari da sahih muslim wata rana haka manzo Allah sai haukan kan ya kabbata sallah ya yi rukuwa yana kan mumbari yayin da zai sujuda sai ya sauko ƙasa haka ya hayi ƙari sallah ne da ya gama sai ya juyo ya fuskanci sahabbai cewa inna ma sana'atu haza li ta'tammu bi wa li ta'allamu salati na aikata haka don ku koyi da ni kuma ku san yadda nake sallata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to wannan zaka same shi da yawa ainihin cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam domin nuni akan cewa karantarwa takan zanto ta fuskar aiki wanda kuma ita tafi tasiri sannan kuma takan zanto ta fuskar wato ainihin magana wanda kuma ita tafi yawa ina ba ta muna ganewa wannan shine to saboda haka zamu tashi hadisi na gaba wanda shine hadisi na Aisha radiyallahu anha wanda kuma shine hadisi na ainihin hudu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن مالك عن الرحمن عائشة صلى الله عليه وسلم أنها قالت إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متمتعات ببيوتهن ما يرغبن من الغرب نعم آه الإمام آه، يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله kamar yadda ya أنت wancan hadisin na مرسل to haka kuma ya kara rawaito wannan hadisi na aisha mausulan ta hanyar malaminsa al'imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah shi kuma al'imam malik bin anas rahimahullah ga malaminsa shine an yahaya bin yahaya ah, an yahaya bin sa'idin al-ansari wanda shine yahaya bin sa'id bin qais al-ansari abu sa'idin nilmadani wanda yana daga cikin sigari tabi'in kananan tabi'ai malami ne kuma na shi al'imam malik bin anas rahimahullah haya bin sa'id bin qais al'ansari rahimahullah ya rasu hijira ta annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tana da shekara 144 sannan yana daga cikin rijal na ainihin aljama'a eh, kuma ahadu siqat kuma ahadu al'immatul alam eh, kamar yadda yake kuma malami ga al'imam malik bin anas kuma haka imam malik malamin sa ne wato ya karantar da malik rahimahullah kuma malik ya karantar da shi wannan sai yake nuni game da matafiya ta ainihin magabata ta yadda suna karɓan karuwa a duk inda ta zo musu eh, sawa'un wannan karuwar ta zo ta fuskar wanda bai kai su a matakin shekaru ba ko bai kai su a matakin ilimi ba ko bai kai su a matakin samun shahura ba mutukar dai karuwa ce to lallai sukan yi kokari su ba da kulawa wajen ainihin amfanuwa da ita da kuma karɓarta don haka Yahaya bin sa'id bin qais abu sa'id al-madani baya jin cewa shi malami ne na imam malik bin anas imam malik almajirinsa ne don haka ba zai yi karatu wurinsa ba a tunda imam malik bin anas rahimahullah ya samu wani abin da ba shi da shi to bari ya karbi wannan abin wajen imam malik bin anas rahimahullah haka magabata suke wanda alqadi iya ya kawo wannan batu cikin littafinsa tartibul madarik wa taqribul masalik ya yahya bin sa'id bin ya ansari yayi karatu wajen al malibina bin anas ta fuskar ruwayar hadisi da kuma alimam zuhuri rahimahullah kuma haka zaka samu da yawa daga cikin magabata shine as-suyuti rahimahullah cikin alfiya yake cewa wa qadra wal kibaru an sigari fi sinni aw fil ilmi wal miqdari aw fihi ma wa ilmu dha afada alla yuzanna qalbuhu al isnada wa minhu akhadhu as sahabi an atiba'i wa tabi'in an tabi'i al atiba'i kal kal bahri an wa zuhri an malik wa yahya al ansari to daga yahya bin sa'id al ansari malami imam malik ne rahimahullah kuma ya yi karatu wajen shi imam malik bin anas rahimahullah har yanzu shi kuma an imrata binti abdurrahman shi kuma ga imra binti abdurrahman wadda imra tana daga cikin wato ainihin tabi'ai malama ce ta shi yahaya bin sa'idin al-ansari yahaya bin sa'il al-ansari yana daga cikin almajiran amra binta abdurrahman wannan sai yake nuni akan cewa su magabata sun kasance suna karɓar ilimi hatta wajen mata hatta wajen mata don haka za mu ga sukan idaya mata cikin malumansu za mu ga shamsuddin zahabi rahimahullah cikin littafinsa ma'ujam shuyukh ya kidaya mata cikin malamansa wanda ya karatu a wurinsu haka abdurrahman bin ali ibn jauzi abul faraj rahimahullah shi ma a littafinsa ma'ujam shuyukh nasa ya ambaci mataye wanda ya yi karatu a wurinsu suka karantar da shi to magabata hatta wajen mata karɓar ilimi suke da haka ibn hajar da askalani rahimahullah cikin littafinsa al-majma'ul mu'assis ya kidaya mataye waɗanda ya yi ruwayar hadisi ta su waɗanda suka koya masa karatu irin su fatima da waninta shi yasa a littafin sana ta'ijul afkar fi takhriji hadith adkar wanda yayi shiftarsa ga dalibai da yake yana kawo hadisan da Imam an-Nawawi rahimahullah ya ambata cikin littafin sa hilyatul abrar wa shi'arul akhyar wanda fi shahara da al-adkar to sai ya kawo da isnadi to a ciki za ga ya ce haddathatni fatimatu mace ce sai ce amma ta gaya min hadisi ita ma zuwa ga malaminta haka haka har a je zuwa ga sahabi har a je zuwa ga wato ainihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to haka ainihin magabata suka ainihin kasance wato ainihin wajen neman ilimi don haka zamu ga urwat na sahihul bukhari wanda suka yi ruwayar sahihul bukhari zamu ga ciki akwai mace akwai karima eh ka gama ta ce amma tana da ruwaya ta ta sukutun ta sayi bukari za da an ce wannan bi ruwayati karima mace ce amma ta haddace bukari har tana da nusuka ta ta ta karan kanta ana ruwayar wannan nuska din zuwa gare ta to shine ya haya bin sa'id yayi ruwayar wannan hadisi ga amra bintu abdurrahman eh, wadda amra bintu abdurrahman fiqatun ce tabi'iyya kamar yadda al-imam al-ijli ya ambata a tariqu fiqat haka al-imam abu hatim muhammad ibn hibban al-busti ya ambace ta a kitabu fiqat sannan tana daga cikin rijal na ainihin al-jama'a dukkanin jama'a sun yi ruwa da hadisi ta hanyarta sannan ɗaliba ce ta aisha radiyallahu anha duk da yake ba ita kadai bace ta take da suna amra kuma ta yi karatu wajen aisha akwai amra amra amra daban-daban wanda sun yi karatu wajen aisha amma dai mai suna amra to amratu bintu abdurrahman ita ce mafiya shahara a cikinsu sannan ta rasu hijira tana shekara kusan 100 wato 90 da 'yan kai ta bar duniya ita ce amratu binti abdurrahman al'ansariya an aishata ita kuma daga aishata wato malamarta kenan radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda zaujin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aisha matar annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idan aka ce azzauju mufrad ne na al-azwaj al-azwaj shine jam'i mufradinsa shine az-zawj biduni ta eh, wannan ita ce lugar da qur'ani ya zo da ita lugatul qur'an a ce zautu, ba a ce zaujatu ba Allah ce wa ƙulla ya adamu uskun anta wa zaujukal jannata wa kula min minha ragadan haythu ituma. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها to wannan ya ce luga da qur'ani ya zo da ita azzauju shi ma namiji sai a ce masa azzauju don haka wasu daga cikin malaman lugha irin su Al'asma'i asmai suna ganin a ce azzaujatu ma wannan gwaranci ne wajen larabci sai dai a ce azzauju ga ita matar namiji ma sai a ce masa mai azzauju Eh, suka ce wannan shine larabci wanda yake tataccen larabci to amma fil jumla azzaujatu ma ya tabbata a matsayin lugha ce fusha lugha ce mai nagarta mai kyau tunda manzo Allah ya furta sai dai lugar da aka fi yawan amfani da ita ce lugar mai azzauju biduni ta amma akan yi amfani da lugar azzaujatu ma ita ma ta tabbata ya tabbata hadisin safiya bin Kuyai wanda yake cikin littafin sahih bukhari da sahih muslim ruwayar hadisin ta hanyar anas bin malik wanda take cikin sahih muslim wato imam muslim ya rawato shi ta hanyar hadisin anas bin malik bacin ya yi tarayya da imam bukhari ta rawato ta hanyar hadisin safiya bint huyay radiyallahu anha lokacin da manzo Allah ya shiga itikafi safiya radiyallahu anha sai ta kai masa ziyara manzo Allah ya fito zai raka ta sai ya gamu da wasu mutane guda biyu cikin mutanen mai madina suna hango manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai suka ƙara sauri sai manzon Allah ce ala risilikuma. kuma a ku yi tafiya ne ku saba yi ke ce innaha zaujati fulana ai mata ta ce wance kaga sai manzo Allah ce mai zaujati bai ce zauji ba sai kawo wuta utta anis innaha zaujati fulana ai mata ta ce wance daga ce haba ya rasulullah ce a ai inna shaytana yablugu min ibni adam mabalaga dam a wata ruwaya yajri min ibni adam majra dam shi dai yana gudana jikin dan adam yanda jini yake gudana cikin jijiyoyi kada shi ɗan ya jefa muku wani abu a cikin zukatanku ma'ana ko munar zato gare ni kuma ku hallaka don haka na yi muku wannan bayanin abin nufi a babi na saddu zari'a toshe wata kafa da in an batta mai yiwa ta iya bayuwa zuwa ga abin da yake barna to a shahid dai shine faɗi manzo Allah cewa innaha zaujati fulana annaha qalat lalle ita Aisha ta ce in kana rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam in anan mukhaffafatun min as-saqila ai yanda al'amarin yake manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kasance la yusalli subha Allahu huna lamu tawkid domin karfafa zance mun gane ba domin in mu khaffafa min at a wurare daban-daban akan hada ta kuma da lamu taukit don mai don karfafa zance kamar yadda Allah ka cewa in kullu nafsin lama alaiha hafiz in ka dauki kira lama kenan sai zanto madin silat a yana zance yake in kullu nafsin la alaiha hafiz gane ba to nan ma sai aka ce la yusallis subha domin karfafawa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana sallatar sallar asuba fayansarifu nisa'u sai mata su juya abin nufi bayan me bayan kare sallah me hikimar da ya sa a kawo fa'anan ai fayan sarifun nisa domin a nuna maka cewa manzo Allah yana ƙare sallar yana sallama to mata suke fita ba sa ɗaukan wani lokaci mai tsayi domin fa takan nuna mai jerantuwar abu a mai a da juna ba tare da ɗaukan wani lokaci mai tsayi ba kamar yadda ibn malik ibn cikin alfiya cewa wal fa'u litartibi bittisali wa thumma litartibi binfisali eh, sabanin summa ita summa so eh, takan zanto azafi ne littarahi mun gane ba eh, ma'ana akan sami dan wani zango na lokaci sabanin ita fa don haka manzo Allah yana sallamewa fayan sarifun nisa sai mata su yi su ainihin juya kamar yadda ummu salama eh, hindu binta abi umayya radiyallahu anha hadisin ta yana cikin eh, littafin sahih bukhari eh, take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kasance yana yin sallar asuba tare da mata yana sallamewa to bai saurin ya juyo sai ya zama abin nufi yana zama gurgudan yadda ne mata za su yi ne za su fita sannan in sun fita kuma sai ne sai ya juyo ya fuskanci ne sahabbai wannan kaga sai yake nuni akan cewa ana kare sallah suke ne suke fita tunda a lokacin babu wani mai hijab tsakani kawai da ya sahunsu yana ƙarshe na maza kuma yana mai ina farko mutalaffifatin bi na? suna lullube da mayafansu wato sun rufe jikinsu kirif ko ina da ko ina shine mutalaffifatin bi na? ma yu'rafuna min al-ghalasi wato ba a iya gane su saboda duhun dare saboda duhun dare ba a iya gane su ba za ka iya sanin cewa wannan wanta ce ba shine ma yu'rafuna min al-ghalasi ba a iya sanin cewa ai su wanta ne min al-ghalasi saboda ainihin duhun dare min anan min ce wato ainihin sababiyya ai bi sababil ghalasi kamar inda Allah ya cewa mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nar mimma ai asalin zancen min ma ne min ma sai aka yi idigamin nun cikin mimun sai zanto mimma wanda ita wannan maɗin kuma tana matsayin mai sila eh, ayyanan sai yake min khati'ati min anan ay bi sababi khati'atihim kenan to nan ma min al-ghalasi ay bi sababi al-ghalasi saboda tsananin duhu na dare ma yu'rafuna ba a iya sanin suwaye balle har a gane cewa wannan wanta ce ai su wance su wanta ce to wannan hadisi yan uwa hadisi ne sahihi eh, ya tabbata zuwa ga ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ta fuskar kasancewar haka kamar yadda Aisha ta ainihin da labari sannan wannan hadisi al'imam malik bin anas bai kaɗaita da rawaito shi ba da yawa daga cikin malaman hadisi sun rawaito shi wasunsu ta hanyar shi imam malik bin anas rahimahullah wasunsu kuma ta hanyar waninsa kamar sufiyan bin uyayna da sauransu al'imam ah, ahmad bin hanbal shi ma ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin sana al-musnad haka al-imam al-bukhari haka al-imam muslim haka al-imam uh, abu daud haka al-imam an-nasa'i haka al-imam at-tirmidhi haka al-imam ibn majah ta hanyoyi daban-daban bayan su ma akwai wasu daga cikin malaman hadisi wanda suka rawaito shi wannan hadisi ne تو انا za الامام مالك بن انس يا anas wannan hadisi ta hanyar yahya bin sa'id al-ansari zuwa ga amra zuwa ga aisha radiyallahu anha to amra kamar yadda na ambata almajira ce ta aisha radiyallahu anha to bata kadaita da ruwayar wannan hadisi ba ga Aisha radiyallahu anha ta samu ainihin mutaba'a wato ainihin urwa bin zubair ya yi mata mutaba'ar ruwayar wannan hadisi ga aisha radiyallahu anha kamar yadda ruwayarsa ta zo cikin littafin sahihi bukhari da sahihi muslim da kuma sunanin nasa'i da sunan ibn majah a takaice dai dunkule hadisi ne tabbatacce zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to cewa fayan sarifin nisa mutalaffifatin murutihinna kamar yadda ya zo a wata ruwaya daga shi al malik bin anas rahimahullah kuma kamar yadda ya zo totarwa da har yanzu mutalaffi'atin bi murutihinna saboda haka akwai ruwayar mutalaffifatin akwai ruwayar mutalaffi'atin kuma kowace ruwaya ce tabbatacciya ta tabbata aisha radiyallahu anha ta faɗi wancan kuma ta faɗi wannan to sai dai malamai suna tattaunawa wajen ma'anar attalaffuf da kuma attalaffa menene bambancin da yake tsakaninsu koda da da bambanci tsakanin su dai ma'anar tana kusa da juna sukan cewa at-talaffuf shine rufuwa cikin mayafi ko cikin wani abu na tufafi wanda za ka rufe jikinka da shi wannan shine at-talaffuf suka ce kuma at-talaffu shine ka samu wani tufafi sai ka rufe jikinka da shi har ya zanto ka rufe ko ina da ko inanka to ka gare ne ma'ana ɗaya kenan babu wani bambanci tsakani ni yana komawa zuwa game zuwa ga rufewa ne eh, ibn al-asir cikin an-nihaya fi gharib al-hadith ya ainihin tattauna wannan to wannan hadisi na aisha radiyallahu anha yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana sallatar sallar asuba da ainihin duku-duku wanda shine dalilin da yasa al-imam Malik bin Anas rahimahullah ya ainihin kawo shi domin shi al'imam malik da al'imam shafi'i da al'imam ahmad bin hanbal rahmatullah alal jami' sun tafi akan cewa a su afdal yin sallar asuba da duku-duku to wannan shi yafi saɓani shi al'imam abu hanifa rahimahullah shi kuma ya tafi akan cewa yin ta bayan gari ya yi haske kafin rana ta fito wannan shi ya fi saboda na rafi' bin khadij wanda mun gabatar da bayani a baya to amma an samu wata ruwaya kuma har yanzu daga shi al'imam ahmad bin hanbal ya ce za a kula da hali na su masallata din ne muna ganewa da kyau idan an ga halin masallata yana da nishaɗin a yi sallar asuba ɗin da duku-duku to sai a yi ta idan kuma an ga halin masallata yana da nishaɗin a jinkirta sallar asuba ɗin har sai gari ya yi haske kafin rana ta fito to sai a yi wato abin yana komawa zuwa ga kula da hali na su mamu in an fahimci yau suna da nishaɗin a yi sallar da duk duku sai a yi ta eh, an riga an kira sallah kuma su riga sun zo masallaci sun taru sai a gabatar da ita ba dalilin cewa alfijir ya riga ya keto ga mamu su riga sun taru a masallaci ga liman ya zo kuma ce a zama har sai mai gari ya yi sha sai a yi mai sai a sallace ta a duku-duku amma idan ya zama alfijir ya riga ya keto kuma sai a ga mamu suna jinkirin zuwa eh, mutum ɗaya can mutum ɗaya can to ana an iya jinkirtawa har sai sun haɗu ko da hakan zai bayi zuwa ga gari ya yi shaɗin mutukar dai rana bata fito ba to sai asalar sallar asuba sai zan to kamar wancan hadisin da ya tabbata cikin littafin sahih bukhari da sahih muslim na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakan gaggauta sallar isha idan ya ga sahabbai sun yi mai sun taru yakan jinkirta ta kuma idan ya ga sun yi mai sun yi jinkiri ba su zo ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to amma dai a shahid abin da ya kamata ka tafi da shi a kwalwarka shine kowanne ya tabbata eh, kana nau'anta ita sallah ta asuba ne wani lokaci ka yi ta da duku-duku wani lokaci kuma ka yi ta da me da ainihin safiya mutukar da alfijir ya keto kuma rana ba ta riga ta fito ba wannan shine ayyukan sahabbai da suka nuna a baya kamar yadda mugis bin sumai yake faɗa cewa ya yi sallah da wato ainihin eh, abdullahi bin zubair sai ya sallaci sallar asuba da duk duku kuma ya ta hanyar amur bin dinar cikin musannan ibn abi shayba bayan an kare sallah sai tambayi Abdullah bin Umar ya matsayin wannan sallah sai ce ai wannan sallah irin sallah da muke da manzo Allah kenan da kuma Abubakar da Umar Usman ne ya maida ita da haske lokacin da aka kashe Umar dan Khattab to sai zo kuma ya zo cikin musannaf na Ibn Abi Shayba shi kansa Usman din yana da me duku duku a shekaru wannan sai yake zuri kan me wani lokaci a yi ta da duku-duku wani lokaci kuma a yi ta gari ya yi haske to kula da wannan da kiyaye wannan shine fa sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam amma rikar wani abu daya ka ta tayinsa ka yi ta to shi yake bayuwa yayin da ya ga wani ya yi wani abu sabanin abin da kake yi ko da kuwa ya tabbata fuskar sunna sai kana jin sa a matsayin wani abu ne wanda yake bako amma idan ka riga ka saba kana yin wannan yau gobe kana yin wancan lokaci kaza kana yin wancan to sai zanto ko da ka ga wani kaza yayi sabanin wanda kai a yau to daman kai ma lokaci kana yi ka riga ka san abu ne wanda yake tabbatacce ba abu ne wanda yake mai bako sannan wannan hadisi kuma yana nuna mana cewa mata suna fita sallah ta jami'i su yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tun daga shi ya ce fayan sarifun nisa'u sai mata su juya imin za Allah ya kare sallar ba. wannan sai yake nuni akan cewa ashe mata suna halartar sallar jami'i mata suna yin sallah a jami'i to ita mace sallarta ta jami'i tana bisa fuska biyu fuska ta farko ta zanto limamiya ga mata 'yan uwanta ta yi jami'in sallah da mata 'yan uwanta zalla wannan shi ma ya tabbata kamar yadda yake hadisin ummu waraka wanda yake cikin sunani uh, abi dawud da waninsa bi sunari hasan manzo Allah ya umarce ta ya ba ta dama ta limanci mutanen gidanta fuska ta farko kenan fuska ta biyu kuma sallar jam'in mata tana kasancewa ta fuskan zato wasu mamu ga limami namiji mun gane to wannan hadisi kaga ya tabbata mana da wannan sannan kuma ga hadisin anas bin malik wanda yake cikin uh, littafin sahih bukhari da sahih muslim shi ma ya tabbata mana da haka lokacin da manzo Allah ya kai ziyara gidansu ana yace manzo Allah ya mana sallah ta nafila ni da wani maraya muna bayansa mahaifinsa kuma tana bayan un sulaim ummu sulaim radiyallahu anha da haka kowanne ya tabbata wancan ya tabbata wannan ma yi wannan ma ya tabbata ya tabbata mace ta limanci mata yan uwanta ima a sallar farilla ko a sallar nafila kamar yadda ya tabbata ummu salama cikin musannaf na abdurrazzaq da musannaf na ibn abi sheba da ainihin as-sunan al-kubra ta imam al-baihaqi haka ya tabbata ga aisha cikin musannaf na abdurrazzaq da musannaf na ibn abi sheba da sunan kubra ta imam al-baihaqi aisha tana yi wa mata limanci haka ita ma ummu salama kuma ga wancan hadisi na ummu warqa don haka wannan ya tabbata saboda haka maganar mai littafin ar rahimahullah ibn abi zaid cewa wala ta ummul mar'a fi faridatin wala nafila la rijalan wala nisa'a cewa mace ba ta yin limanci a sallar farilla ko a sallar nafila ga maza ko ga mata wannan maganar za a ajiye ta domin ta ci karo da nasi mun gane ba wannan shi ne idan al-athar kuma to badalan nazar eh, idan aka ce ga hadisi ya zo to batun kuma wani kaza ya ce bai taso ba shine ja jaa naharullahi batala naharu ma'aqil idan aka ce ga korama Allah abin nufi Allah ya sako da ruwan sama mamakon ruwa to ina batun mujeran da ruwa ne mai ibo ruwa ai magana ta kare don haka idan aka ce manzan Allah ya ce magana ta riga ta kare wannan kuma shine biyayya ga mai risala shine biyayya ga kowane malami shi yasa dukkanin al'a'immatul arba'a dinnan al-imam Abu Hanifa al Malik al-imam Shafi al-imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah al jami' kowannen su ya ce maganarsa in ta ci da hadisin manzon Allah to a ajiye maganarsa abu hadisi hakan shine biyayya gare shi eh, saba masa ne a bar wato ainihin eh, hadisin manzan Allah sallam a ba ainihin maganarsa amma biyayya gare shi ne a ba hadisin manzan Allah in an ba hadisin manzan Allah to shi ma an bi shi wannan shine abin da yake wajibi na dukkan mabiyin wani limami cikin waɗannan limamai mafiya shahara guda hudu da ake da su ba wai dan su kenan ba akwai mazahib da yawa amma da waɗannan hudun su ne mafiya shahara mafiya karfi hakan kuma shine tafarkin tsira kuma shine tafarkin kubita idan haka muhammad bin sa'id ɗaya daga cikin malamai na ƙarshe-ƙarshe masu bin na hanafiya ya waƙe maganganun waɗannan a'imma ɗin gaba daya kamar yadda yake cikin manzumar sa risalatul huda risalatul huda eh, domin ka san matsayin waɗannan limamai game da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ibi taymiya kuma ya ba da uzuri game da kaga imam Mali ya faɗi magana an samu hadisi ya saba ta iya wa shi hadisin ya zo ta hanyar da bai inganta ba a wurinsa ta iya kuma yana fahimtar hadisin ba wannan mas'ala yake nufi ba ta iya kuma a'a hadisin yana ganin cewa an shafe shi waɗannan uzurori guda hudu su ibn taymiya ya ambata su kuma suka ba da sababi ɗaya har guda goma cikin Rahul malam anil a'immatil a'lam wanda yana cikin majmu'ul eh, fatawa eh, juz'i na 20 shafi na 223 to haka kowannen su abin da ya faɗa kenan inda ya faɗi magana aka samu hadisi to a ajiye wato anishin maganar sa abu hadisin manzo sallam kamar yadda shi wannan ya wake cikin risalatul huda tasa muhammad bin sa'id yana cewa wa qawlu a'lamil huda la yu'malu bi qawlina biduni nassin yuqbal fihi dalil al bil hadisi wa dhaka fil qadim wal hadisi قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مرد بن سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا فانظروا مقالات الهداة الأربعة وعمل بها فإن فيها منفعا لكمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي to haka su suke fada don haka su sun kubuta matsala kai tana gare ka eh, matsala tana daga wurinka su sun fita saboda kari yayin da aka ce manzan Allah ya ce to ba magana kuma wani kaza ya ce sai dai a yi amfani da shi wannan wanan a sakamakon ya gabace ka wajen fahimtar shi wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amma ba wai ajiye hadisin manzon Allah ba a dauki fahimtar wani a sai dai a yi amfani da fahimtar wani wajen mai fahimtar hadisin shine ma'anar littafin Allah da sunnar manzon Allah bisa fahimtar magabata na kwarai bisa fahimtar magabata na kware. to wannan kenan to zantowar mata su halarci sallar jam'i a masallaci gashi wannan hadisi ya tabbatar da haka kuma akwai hadisai da dama da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda suke nuni akan haka kamar hadisin Abdullah bin Umar wanda yana cikin sahihi bukhari da sahihi muslim da al-musnad bi isnadi sahihi da bambancin lafazi manzala na cewa la tamna'u ima Allah masajid Allah kada ku hana bayin Allah mata zuwa masallaci kada ku hana su sannan ya zo kuma ta hadisin zaid bin khalid al-juhani cikin al-musnad haka ya hadisin Umar bin Khattab cikin al-Musnad da Musnad na Abi Ya'la a matsayin shawahid ga hadisin ainihin Abdullahi bin Umar cewa kada ku hana mataye zuwa masallaci yayin da suka yi nufin zuwa don haka a ruwar al'imam muslim cikin sahih muslim ɗansa bilal sai ya ƙoƙarin hana su sai mahaifinsa Allah bin Umar ke ce ina ce da kai wato ainihin manzan Allah ya hana kada a hana su kuma kai zaka hana su saboda ka sai da ya zage shi ce ban taba jin zagi irin wannan ba bilal bin abdullah bin umar a wata ruwa cikin sayi an ce waƙit ne waƙit bin abdullah bin umar to shine al-hafiz ibn hajarin cikin fathul bari yake cewa zai iya yi wa ta faru ga shi bilal kuma ta faru ga waƙi amma da mafiya yawan ruwayoyi suna nuna shi bilal ɗin ne duk da suna nuna shi bilal ɗin ne ba sa kuma korin abkuwar haka ga shi waƙi amma ruwaya cikin musnad imami ahmad bin hanbal Abdullahi bin umar wato ainihin har ya koma ga allah bai kare masa magana ba shi ne alhafiz ibn hajar cikin fathul bari yake cewa in wannan ruwaya ta zanto kiyayayya sai zanto hakan ya faru ne dab da rasuwarwa shi abdullahi bin umar kenan wato biyasirin yana dab da barin duniya hakan ya faru saboda haka yana kaulace masa kuma sai Allah ya karɓi rayuwarsa wannan sai yake nuna maka wato jajirce jajircewa sahabbai game da ainihin wato anishin kiyaye magana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi tare da cewa shi Bilal da waƙi ba wai sun hada matansu bane dan me dan inkari dan musun maganar manzo Allah a saddan lidari'a domin toshe wata kafa da za ta bayi zuwa ga abin da yake barna shin dalilin kawai wanda kuma kaga saddan zari'a abin kula ne sosai ta fuskar addini shi yasa ibn qayyim cikin ilamul muwaqqi'in rabbil alamin yake cewa saddu zari'a rubu'ud dini ɗaya bisa hudun addini ne sai da ya kawo fuska ɗaiɗaya har fuska casa'in da tara da suke nuni game da kula da kuma aiki da sadda zari'a a harkar addini to don toshe kafar da in an batta za ta bayi zuwa ga samuwar barna to sa bilal ya hana matarsa yanzu kamar zagin kafirai ai ya halatta a zage su a zagi gumakan da kafirai suke bautatawa bai halatta ba ya halatta amma Allah ya hana saboda me saboda saddan lidari'a saboda idan kuna zagin goma a kansu karshe kuma sun sai zagi Allah zagin Allah ya halatta bai halatta ba shi yasa ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm sai su zagi Allah a karshe kawai dan ketare iyaka ba da wani ilimi ba sai Allah ya hana to ka kuwa idan ka zagi gunki sai aka zagi Allah a dalilin zagin gunkin da kai to kamar kai ka zagi Allah domin kai ne sababin mai da kasa aka zagi Allah ne shi yasa hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As wanda yake cikin littafin Sahih Bukhari da Sahih Muslim wanda manzo Allah yake cewa yana daga cikin manya-manyan laifuffuka wato ainihin mutum ya la'anci babansa mutum ya zagi babansa aka ce to ta yaya ya rasulullah mutum zai zagi babansa zai la'anci babansa sai aka ce ka zagi baban wani shi kuma sai zagi babanka to kamar kai ne ka zagi baban naka domin kai ne sababin a zagi babanka saboda ka zagi babansa shi ne al-imam an-nawawi rahimahullah cikin al-minhaj fi sharh sahih muslim yayin da yake sharhin wannan hadisi sai yake cewa cikin wannan hadisin akwai dalili da yake nuni kan cewa wanda ya zama sababi cikin abu to za a iya jingina abin zuwa gare shi to bilal bin abdullah umar ya hana matarsa domin saddan lizari'a domin toshe kafa da za ta bayi zuwa ga abin da yake wato ainihin na barna wannan shi shi yasa aisha radiyallahu anha kamar yadda ya tabbata cikin littafin sahihi bukhari da sahihi muslim da sunani abi daud bi isnadi sahihi take cewa inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ga abin da mata suka fara suka kirkira na barna a sakamakon zuwa masallaci yin sallah to da ya hana su kamar yadda aka hana matan bani isra'ila aka ce matan bani isra'ila an hana su sai ai an hana su to ya tabbata zuwa gare ta ita aisha har yanzu cikin musannaf na abdurrazzaq bin hammam as-sanani bi isnadi sahihi take cewa matan bani isra'il su sun kasance suna zuwa masallaci su yi sallah a jam'i su da maza haka aka ba su wannan damar to sai zanto kuma suna yin sawaye na itace sai su sa Dan su yi tsayi ta yana za su na leƙo maza to karshe sai aka haramta musu zuwa masallaci din saboda wannan barna da suka shigo da ita ciki to shine alhafi cikin fatahul bari yake cewa duk da yake wannan magana ta aisha to amma irin wannan maganar babu mashiga ga ra'ayi a cikinta saboda haka magana ce a matsayin magana marfu'atun zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ba za a yi aisha irin wannan ta yi wannan bayani tunda ba ta riski lokacin ba dole ne ta samu daga wa daga annai muhammad sallam duk da yake magana magana ce mawqufa amma laha hukumar raf'i tana da hukuncin hadisi marfu'i saboda la majala li ra'ayi fi ai fi hadal majal ina fata muna gane ba to wannan shine to da wannan sai ya zamana wato ainihin mata su yi sallah a gidajensu wannan shi ya fi amma halal ne mace ta je masallaci ta yi sallah a jam'i halal ne babu komi ya halatta mun gane da kyau amma ta yi a gidanta to wannan afudal shi ne abin da ya fi shi yasa kamar yadda ya zo a hadisi na abi huraira Eh, cikin eh, ainihin eh, littafin sunani a dawud cewa idan matayenku sun nemi izinin zuwa masallaci to ku ba su dama su amma sai dai su fita wa hunna ta filat alhalin su suna ba bisa sa turare ba ba bisa ado ba irin aron zai iya jan hankalin wani gane ba to in haka ta faru in haka ta kasance an san babu wani abu da zai biyo baya na barza ko na ta'adi to anan sai a ba su dama sai su iya zuwa muna fahimta da kyau to wannan kenan to ina gani eh, yan uwa za mu tsaya a nan saboda bayanan suna shiga cikin rakodin a sakamakon eh, masu suna tv sun fara sa shi wannan darasi na muwatsa eh, a duk ranar litinin karfe 7 zuwa 8 na dare washe gari talata kuma su maimaita karfe 10 eh, zuwa 11 to dan ragowar yan uwa su amfana da bayanan da muke yi na sauran kashashe irin Nijar, Chadi, Kemaru da sauran magarurruka to da haka zamu na takaitawa a minti 55 insha Allah ta'ala sai ana haƙuri da abin da ake samu saboda haka satin gaba za mu tsora kan shi wannan hadisi da kuma bayanan da suke da alaƙa da shi in lokaci ya ba mu dama sai mu tafi hadisi na gaba inda ya mu dama kuma sai mu tsaya satin da yake mai zuwa sai mu tsora insha Allah wa bi hadha al-qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد zuciya ita ce mai haddace abubuwa ta ainihin taskace yayin da aka bukaci abin to sai ta harba zuwa kwakwalwa da kwakwalwa kuma abin sai fito wannan shine haka nassosi na alkur'ani suka nuna da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah na cewa inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid yadda yake kalbin wasu malaman tafsir suka ce aqalun ma'ana hankali to abin nufi dai hankalin yana koma zuwa ga zuciya ne Allah yana cewa kuma ya ayyuhallazina amanu tajibu lillah وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تنشره كأجنا ما وقلبه أفلم يسلوا في الأرض فتكون لهم قلوب يأكل بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور saboda ka zuciya ita ce take taskace ababe daga nan kuma sai ta harba zuwa ga kwakwalwa ainihin da kwakwalwa kuma sai abin ya fito shi yasa za ka iya samun wani gashi mahaukaci ne ya samu matsala ta fuskar kwakwalwa amma sai ga abin da ya kiyaye lokacin da yana da hankali sai ga bai manta shi ba na abin da ya shafi ilimi eh, sai dai in motsuwar haukar ta bujiro sosai to anan kuma sai ake samun sabanin haka eh, zai iya maka rubutu zai iya karanta ma to wannan shi ne wallahu a'lam na'am eh. Eh, sallar wutri za ka iya ramawa bayan fitowa alfijir ba ka yi ta ba sakamakon eh, wato anishin mantuwa ko wani abin da yake mai kama da haka za ka iya ramata tunda ya tabbata cikin sunani abi da sunani tirmizi manzala da cewa dukkan wanda ya bacci game da wutirinsa ko ya manta ta to ya sallace ta lokacin da ya tuna eh, man nama an wutirihi abu nasiyahu fal yusallihi idza zakarahu eh, wanda wannan shi yasa a hadisin Allah bin Umar wanda yake cikin sahih Bukhari da sahih Muslim manzala ce ainihin wuturi ta zanto ita ce me karshen abin da zai zanto ya sallata da daddare Eh, sai ya sallaci raka a ɗaya ta zanto ce wutarin abin da ya sallata a wata ruwaya mata bukhari da musulmi ce ijalu akhira salatukum bil laili wutran saboda haka zaka iya yi hmm, wallahu ala eh kaman ta wata fuska kenan ta fuskar adadi ko ta eh, wannan ya tabbata cikin littafin sahih na ibn hibban da wurin sa hadisin abi umamah al-bahili sidai bin atlad ya tabbata hadisi bi majmu' turuki manzo Allah yi bayanin adadin annabawa eh, haka da ainihin manzanni wannan ya tabbata saboda haka wa rusulan qad sunnahu alayka من قبل ورسلا لم نقسم عليك وكلم الله موسى تكليمة وانا بيشيكو وانا بادين با مقاني دكيو وانا الشيني والله أعلم bambanci kawai shine wannan ismul fa'il ne idan ka ce dalisi kaga masdar ne na dallasa yudallisu ta dalisa idan ka ce almudallis kaga ismul fa'il kenan da yin tadalisi almudallas ismul mafa'ul wanda aka yi tadalisi din akan sa wannan shine Thank you.

شكا سبحانك اللهم وبحمدك نصلت إليك وصلى الله على الكريم الحمد لله